أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karɓa wannan sallah da muka yanzu sanya mana ita cikin mizanin kyawawan ayyukanmu Allahumma amin safiyar wannan lahadi da muka shiga a yanzu Allah sada mu da dukkan alkhairin da yake cikin yinin ya kare mu daga dukkan sharrin da yake ciki Allahumma amin da yardan Allah subhanahu ta'ala za mu tashi a shafi na 235 fatawar tana magana ne akan gina masallaci hawa biyu bina'ul masjidi gina masallaci min daurai ne daga hawa wato hawa biyu a yi amfani da hawa ɗaya a matsayin wani abu hawa ɗaya kuma a matsayin masallaci sawa'un na ƙasan ne masallaci saman ne ake wani abu daban ko gida ko shaguna ko kuma bai sa ƙasan ne shaguna ko gida saman masallaci ala ayi halin dai akan wannan aka gina wannan fatawa mai tambaya yace akramakallahu na'ridu li samahatikum muna gabatar gabatarwa alfarmanku fatawa na cewa annana naqumu haliyan mu a yanzu din nan yanzu haka din nan muna nan mun tsaya bibina'i masjidin muna cikin gina masallaci ala tariqi khuraisin akan hanyar Hurais wato Hurais way kama a ce ta faɓalewa way suna ne na titi bin Nasim a garin Nasim bi mujihil fasil murfaq kamar yadda muka yi a attachin ɗin wannan takardan ga ta yadda muke nuna muku kamar zanen masallacin ne kenan suka yi a attachin da takardan fatawan suka tura wa wannan kwamitin wa aqamna ad-dawra al-ardiyya mun gina wato underground shine addaurul abin addaurul ardi underground wa fawqa daurin awwal sama da shi kuma akwai hawa na ɗaya, hawa na ɗaya. wato underground ne da kuma hawa na ɗaya. illa annahu bayyana lana barurata ziyadati bidaurin daurin akhar sai dai bayan mun yi haka on the ground ina ƙasar laraba da'iman suna yin haka sannan hawa na wato na ɗaya za mu ce koya ne sannan kuma daga baya sai muka ga muna buƙatar mu ƙara wani kuma sama da waɗannan liyakuna dauran arziyan wa awwalan wa saniyan ya zamanto akwai can ƙasa on the ground can duk wanda je saudiya zai da wani sai an fata ƙasa can an yi masallaci a can ƙasa sannan saman kuma waɗansu abubuwa ko gida ko shaguna Sosai sai ya to wanda yake kan ƙasan shine na ɗaya sannan mu ƙara wani wa zalika lizdihamil mantiqati sakamakon wato wurin yana da jama'a da yawa akwai population na mutane da yawa shi yasa muke so mu ƙara wa qillatul masajid ga yawan jama'a ga karancin masallatan fiha fataqaddamat al-amanatu madinatu riyadh bi talabi fath da wurin al-awwal <clears throat> falam yuwafiqu mun rubutawa hukumar gine-gine na riyadh domin neman su bamu izinin gina na sama amma falam yuwafiqu ba su bana haka ba bi hujjati annahu la yajuzu shar'an su suna gani hujjar su ita ce hakan a shar'ance bai dace ba fa na amalu ifadatana muna bukata akramakallahu a bamu fatawa hal yasihhu shar'an shin ya halatta a shar'ance ya inganta iqamatul masjidi aksara min daurain wato gina masallaci sama da hawa ɗaya hawa biyu hawa uku duk masallaci wanda ya sanka masallaci algar ƙauye ko wadansu masallatai duk zai ga hawa hatta na harami zai ga hawa-hawa ne to amma wannan ba wai za a amfani da su ba ne duka ya bayyana cewa mutane sun yi yawa kwarai da gaske sai a shiga na ƙasan a zo na saman a ƙara zuwa na saman duka saboda ƙarancin masallatan ga yawan mutane shi yasa muka buƙaci haka ɗin amma sun ce wai gina masallaci sama da hawa ɗaya bai dace ba to shine muka kawo wannan matsala a aka ku akramakallahu malamai jawab amsa kwamitin fata suka ce ya juzu ya halatta an yi kamal masjidu a gina masallaci min daurain hawa biyu au aksar ko sama da biyu ma duk ya halatta idan da'atil hajatu ila zalika idan buƙatuwar hakan ta kama wa yulahazu afna as-salati fihi ta'akhkhur al-ma'mumina anil imami ma'al qurbi minhu kuma a duka la'akari lallai lokacin da za a gina din to lallai mamu a riƙa lura da jinkirin mamu da liman ma'al duk da cewa masallaci yana kusa tare da shi wato a rika lura da jama'a masallaci kar a tada sallah da wuri matukan jama'a ba su zo ba a rika lura da jinkirin sosai ana ƙara lokaci amma idan jama'a suna zuwa da wuri to bai kamata a jinkirta wa mutane su yi ta zama a masallaci ba masallaci da ake ƙara lokaci shine wanda mabiyansa masu zuwa ɗin suke latti suke latti to sai a ɗan ƙara mintuna kuma duk wanda ya zo ya rika zuwa kusa da inda imam ya je shi ya fi alheri idan imam ɗin yana hawa na ƙasa ne to bai kamata waɗansu in su zo su hau can sama ba ya kamata wanda suka fara zuwa su je ta inda imam yake kar su ga akwai hawa na ɗaya hawa na biyu mutum ya zo kan ya je can hawa na ɗaya inda ba imam ɗin a'a a je sahun gaba wanda yake dab da imam dab da imam shine anil imami ma alqurbi minhu hasab al-imkani gurgudu lil adillati dalati ala afdaliyati saff al-awwal saboda dalilan da suke nuna falalan sahun farko sai al sai wanda yake biye da shi waddunuwu min imam da kusantar liman da kusantar liman wannan shine wani sai zaka ga mutane sun zo a farko amma sun zabi su zauna a baya can kuma shi ya riga farko shi saboda ya saba da tsawo can ya jingina sai ka ga mutum ya je can ya bar nan yanci bai san falalan sahun gaban ba wannan shine abin da fatawa ta faɗa ta farko fatawa ta biyu tana ce akramaka Allah hal tajuzu salatu fi masjidin shin ya halatta a yi sallah a masallacin da mabniyu min daurai ne wanda aka gina hawa biyu la yujadu fihi fathatun siwa fathatid darjatil faqat wato wato hawa biyu hawa na ƙasan babu wani windo babu wani ƙofa da za a riƙa jin karatun imam babu walaisar ala ra'asil mihrabi wa yura al-imam mamum kuma ba a ganin ba a yi buɗe buɗe masallaci yadda za a rika hangal liman ba malamai suka ce ya juzu zalika ya halatta a yi sallah a masallacin da aka gina hawa biyu idan kana hada tabiqu tabi'an lil masjidi idan duka hawa duka din na masallacin ne wa yanbaghi an tuba fihi fathatun qurba al-imam kuma ya kamata a buɗe wata kofa ko a yi wani window ƙato kusa da imam hatta yasma'u sautal imam domin wanda suke hawa na <clears throat> sama ɗin su rika jin muryan imam idan kafa a tayyarul kaharaba'i musamman ma idan aka samu matsalar wuta ba a jin spika to amma ana jona spika ko ina to amma in case suka ce a buɗe wani ƙaton taga ko da an samu matsalar wuta ta ɗauke liman na sallah za a ji muryar liman ɗin wanda suke sama a takaice dai fatawa ta biyu din shi ma tana nuna halarcin gina masallaci hawa biyu sai tambaya ta uku mai ita yana cewa an yi tambaya ne akan imaratul masjid min sadaqatil jariya shin gina masallaci raba makalla yana cikin sadaqatul jariya wanda mutum zai rika samun lada mai gudana ko bayan ya mutu mai tambayar yace idza tabarra shakhsun bi mablaghin min al mali akramakallah idan wani ya ba da kuɗi wato tabarra'a shine donation gudunmawa, ya ba da gudunmawan kuɗi anhu ga shi kansa wa an ahlihi da iyalansa fi bina'i masjidin wajen gina masallaci ma'a jama'ati tare da waɗansu mutane wato mutum ya ce ni ya ci gina masallacin don Allah ya bashi ladan da iyalansa da waɗansu mutane da yi niyya duka Allah ya shigo da su cikin samun ladan fahaltu utabaru sadaqatan jariyatan li kulli shaksin minhu shin kowane individual kowane ɗaya ɗin nan da ya including nasu ya shigo da su da niyyan Allah ba su ladan nan shin kowanne zai rika samun ladan jawab amsa malamai suka ce bazalul mali fi bina'il masjidi ba da kuɗi don gina masallaci awil musharakati fi bina'ihi ko yin haɗaka wajen gina masallacin misali mu goma muka haɗa kuɗi muna aiki a wani waje sai wannan ya kawo miliyan ɗaya wannan ya kawo miliyan ɗaya wannan mu goma sai muka gina masallaci minas sadaqatul jariyati da niyan sadaqatul jariya kowa zai riƙa samun ladan liman bazalaha ga wanda ya bayar auna waha anhu da wanda kai niyan Allah ya shigar da shi ladan shi ma kai ka gina amma kai niyan Allah ya shigar da wani da wani da wani da wani cikin ladan suka ce dukkan su za su samu wannan ladan idza hasanatin niyya da sharaɗin idan niyya ta an kyautata niyya ba wai dariya riya aka ba wa kana hadal malu min kasabi tsayib sharadi na biyu kuma in dukiyan ta halal ne tsaftatacciya ce amma in dukiya ta haram ne kai gina masallaci da ita da kai da wanda duk kai niyan Allah ya shigo da su ladan ba za su samu ba saboda asalin dukiyan da aka gina masallacin ba tsaftatacciya ba ce ina fata an gane waɗannan su ne fatawoyinmu guda uku da fatan Allah ubangiji ya ƙara rayuwa albarka ka samu wuni cikin wannan yini cikin alkhairi da falalansa da rahamansa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم amin